Assalamu alaikum family wala kusum da kusum ku tarmamun ku yau na za a bada jaraba. Eh? Kun san mu na kowa na No, ba mu cikin iskancin nan kai. Wallahi kusum kusum kuna kun san ina dan lakota in dan shiga in diba mina na shin wani na annawar ko wani na zai ci tarmamun mu. Ni na ga da warko Akim le Plombe ko Plombe na aka cewa. Ka shi ya shiru ya ci ya ci uska. Ashe yana nan da Plombe in ci akwai shi da Plombe. wallahi yanzu ina laƙuta sai ni ga kai na fimin ni ce kai ashe ya bar su na ce ku tuko <laughs> ara ga samu <laughs> ya kai wallahi kai na san suna cewa kwantar da hankalin kanawa sava piti kun gani ko na warko yanzu wanda zamu zuwa zuwa da darda ko an tsaida na oho oh, oh. amma dai na warko akimle plan b na biyu abel zamani na eh. uku musa yaro eh. Eh. na wadu kuma utalis ba professor sa ne bagina saboda kun san ni anonym ne anonym ne <laughs> eh mana voila ku bar su har zuwa da darna za su ga na kai dimil ko duzimin na insha Allah <laughs> cikin kwana amma <laughs> na fami wallah ba Allah ya samu dace Allah ya ba mai rabo sa Allah ya taimaka ya bar sa la family Allah ya doka kan Niger sama kuma mun ga aiki yana kokari mun ga aiki yana kokari na ji an ce na warko yana samun turwa miliyon ana bashi parcel kare na gida da turwa miliyon haba sai mutum ya tai zuwa arme in kuma kana da mata sai ka kara mata eh! <laughs> ka ci bone kuma cikin gida <laughs> ala to dai pete la family ah mata da da kishoyi bona dai sai gurgurun mu la family ku tashi mu tai mu sallah tun nan ko jin garaye amince family je vous love je vous tam tam je vous